بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام البخاري رحمة الله عليه في كتابه الأدب المفرد باب التؤدك في الأمور باب الذي بياني أكن نسوة بين أبو سن سنو أدب لمرة لفظ التؤدى التؤدى أنا فهمت فتحة أنا فدي كم أنا فدي إن شد سنة أنا فدي إن شد الإمام الأزهري أتشم ببل تافن شتهذيب آه، تهذيب معجم اللغة معجم تهذيب اللغة يكي شوا وأما تؤدة أما لفظ التؤدة بمعنى التعني في الأرض شيني طريق أين أبو شنشن هذا مقرئ أن جاوى أقومي فأصلها وؤدات lafazin ta da, kamar yadda ake cewa tuka'a wuka'a ne a shani eh, tuka'a tuka'atun ko tuka'atun shi a shi asalin ta wuki'atun ne mun gane Hakuli bashir wawu ta'an sai aka juya wannan wawun din ta wu'ada sai ta zama mai fu'ada wa minhu itta'id ya kamar yadda ake cewa itta'id ya fata itta'id ai tabahhal fi amrika wa ta'anna shi dukkan nusun ya kai matashi kaga shi fuskanta a masa nasiha ko domin shi ɗan gaggawa ne da hanzari a yi ta kawai ta kare to shine sai ka ji suna cewa itta'id fata kamar yadda wani mai waka mai manzuma ta tauhidi yake cewa يا دائيا غير الإله على التأكيد إن الدعاء عبادة الرحمن itta'id ya fata suna cewa qadid ta'ada yatta'idu itti'adan idza ta'anna fil amri idan mutum ya zama yana bin abubuwan su sannu sannu to sai kada sun ce itta'ada kaga masdarin na fi'ilin ita asalin wannan kalmar ga wanda suke tasrifi a cikin a cikin asalinta daga wa'ada ne wa'ada ta cirbudewa amma malamai suka ce lam yusta'mal sulasiyan qattu ba amfani da shi a sulasinsa ko so daya domin ka ce wa'ada kana nufin ya cirbude daga nan ne aka samu mau'udatu wa idza al mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat ko ka ga mau'uda to wannan lafazin dai shine asalinsa suka asalin kalmar tu'ada uh, wu'ada ne so da ce aka juya wawun din shi ta kuma ma'anar ta kuma a larabci ita ce mutum ya ba abu sannu sannu ibnu manzur rahmatullahi alaihi a cikin uh, lisan al-arab yace wa tu'adatu sakinatun wa Ya yace ana cewa tu'ada sannan ana cewa tu'da su kada ka ji wani ya ce uda ka ce kuskur ya inganta uda in mutum ya ce uda ya yi in ya ce adatu a adatu kuma yi daidai ya fata kaga shi ibnu manzur a wajensa kamar ma asali sukunin ne domin sukunin ya fara ya ce saki na to ya ce wata kuku <laughs> ya ce asalinta sukuni take da shi amma kuma ana mata fata ya halasta a yi to a wasu mafi yawancin ko malamai su sun tafi akan cewa fataha ce asali to duka da ya inganta shi kenan an huta sai ya fassara mana sai ce at-ta'anni abinda ake cewa a ku ko at-tu'da shine bin abu sannu sannu wa tabakkul war rajanatu at bibiyar abu sannu sannu ar-rajana kaifin tunani kafin kai abu سيدنا الحسان حسان بن ثابت رضي الله عنه هنا ستة سنة شيء حصان رزان ما تزن بغيبتي ko yace hasanun na na'isha radiyallahu anha mai tsare kanta ce razanun mai kaifin tunani da hangen nesa ba tu zannu bi ribati bai kamata a yi masa jikin mummunan abu ba kaga razan Alhansa’u rahmatullahi alaiha take cewa a wani baitin tafukan kana za hilmin razinin wata udate, tana siffanta ɗan uwanta shahar, shahar wanda aka kashe shi da shi da ɗayan mu'awiya. Ta fi amurkan ɗin ko? Eh. Ta ce fatan kana za razinin a wata riwaya aka ce kana za hilmin أصيل وتؤدة إذا ملحبا من طائف الجهل حلتي تشيفة سهر أوانا da aka kashe shi kana za hilmin mutum ne mai haƙuri razinin sannan kuma ya kasance ma'abucin hankalin nasa na hangen na haƙurin nasa na hangen nesa ne sannan wasu uba ce sannan duk abin da zai yana yin shi da natsuwa ne bayi da hargitsu kaga kaga shine a tu'uda sannan malamai wasu sun yabi sun faɗi lafazin a tu'uda din amma da ta'anni kamar yadda wani mawaki yake maka yake mana nasiha yake cewa wahalum ka zurra'i al-aniy al-ahlam yace wahalum ka zama mai hakuri ka zurra'i ka ga mutumin da in yi magana ake da maganarsa al-aniy al-ahlam mai bin abubuwa sannu sannu al'ahlamu kuma wanda ya fi kowa haƙuri idan mutum ya siffanci da wannan sifa ko me ake yi da wuya ya kawo ra'ayi a kiyarta za ka ga tunaninsa mai kyau ne ko da yaushe sannan da cikin baitocin da aka danganta ma annabi ga zuriyani duk da wasu malamai suna ganin baya cikin baitocinsa a cikin kafidar yana cewa arrif yumnun والأنات سعادة فتحن في رفق في رفق تلاقي نجاحا يشي الرفق يمن الرفق ين أبو سنسا يمن البركة والأنات سعادة سننجين أبو سنسا نو باشي واني لقم غبولة لعلة يشي فتحن في رزق كذا مزاك يا أبنك أسنسا نقوم بتنسف سوطاوة تلاقي نجاحا sai za ka samu nasara kaga babban abin daga wannan shi ce da ake bukatar musulmi ya zama ya siffantu da ita sosai bayan al-imam bukhari ya kama na hadisi kwara daya asari dogo yace haddathana musa ibn isma'il qala haddathana abu hilal qala haddathana al-hasan anna rajulan tuwfiya wa tarakna lahu wa mawlan lahu al-imam al-hasan al-basri rahmatullahi alayhi yace أن رجلا بل ونمت توفي يا رسول وترك ابنا له شي بون الأنسى ومولا له دقم ولي مولا انسى واتوبا وانسي أنت فأوصى مولاه بابنه مولا الناس ببني بزيغة سيتي ما مولا الناس مجد شن الناس كوبر غنبا والناس بايارا ننا وغا ننا وكا كل na maka wasiya ka kula da shi ya zama a karkashin sa mun gane falam ya'luhu hatta adraka wa zawwajahu bai yi sakaci da shi ba hatta adraka har sai da yaron nan ya zama ya zama mudirci wato ya zama cikakken mutum rashidi shine nan adraka yaron ya zama yana gyara rayuwa wa zawwajahu sai ya masa aure ya masa aure ka kage nan darasin babba shine ga yadda ake kula da mutum in aka ba mutum maraya aka ce kula da shi to ba bai rabu da shi ba hatta yudrika ai hatta yudrika al-umura hashi ya ya ya ya abin nan eh, abin nan ya ya zama ya zama da tsatsi falam ya aluhu ko faƙala lahu she wannan ɗan da ya aure gashi ya zama mai hankali sai ce jahizni atlu bil ilma ce ka bani ɗan abin da zan tafi da shi a matsayin guziri zan fita neman ilimi ga ashe hankali ne da wayewa mutum da kansa ya zai fita neman ilimi in ka ga mutum ya zama baya neman ilimi ta akwai nau'i na jinuni da humki a tare da shi akwai nau'i na wawanci a tare da mutum sun ce gara mutum ya zama mahaukaci da ya zama ahmaq haka limam al-jawzi ya faɗi a cikin littafin sa akhbarul humqa wal mughaffali ana warkewa a hauka amma ba a warkewa a humku humku mutum ya zama wawa ya zama ahmaq to abin nan wata rana an ce marwan ibn al-hakam shi hisham ya shiga wajensa yi mushi wata tambaya shi kenan kawai sai marwan ibn al shi ya ce masa khalli anni ya ahmaq ya ce kar ka bani waje wawa hisham ya tafi kulla kansa a ɗaki saci guda bai fito ba yana kuka hisham bin abdulmalik abin nan abin nan abdulmalik ne ba marwan ba dan marwan abin nan abdulmalik bin marwan to dan sa hisham hisham da abdulmalik abdulmalik din ne ce ma dan sa hisham tafi wawa kalli ammi ya ahmaq sati guda yi bai fito ba yana kuka abdulmalik bin marwan ya ce a je a duba shi lafiya aka je aka dubo shi aka lallaso shi aka zo da shi sai ya ce ba sai ya ce me me ka tafi ka je ka za ka kashe kanka akan wani abu sai ya ce ha ba ba a rasa lafazin da za a siffanta da shi sai dai a ce min wawa ya ce ai baba da ma ka ce min ar'anu ne da ma ka ce min dan daudu mai zama da mata da ya fi min sauki domin arru'unatu yustashtus an kan ya al-mar'u minha mutum ya zama yana da dabi'a ta zama irin ta mata akan warke lakin dan humka yace kaga a ce ma mutum ahmak sai ba warkewa bi kulli da'in dawa'in yustatabbu bihi illa al-habaqata ayat man yudawiha duk ciwon duniyan nan to yana da magani amma ban da humku to kaga shine wannan fa qala lahu jahizni atlubu al-ilm yace kaman kage baban shi kenan ko ya ce baba ka shirya ni ka bani gujiri zan tafi neman ilimi fajahazahu ya shirya masa ya bashi duk abubuwan da yake amfani da su fa ata aliman fasha'alahu shi ya zo wajen wani malami shi ya tambaye shi fa qala idza aradta an tantalika fa kulli uallimka ce idan za ka tafi to ka ce min ka zo waje na uallimka zan karanta da kai wani ilimi ilimi za ka je nema amma ni kuma zan baka ilimi ilimin da za ka tafi neman ilimi da shi فقال حضر مني الخروج فعلمني sai shi kenan da ya tashi zai tafi sai ya ce masa lokacin tafiya ta yayi fa'allimni to karantar da ni abin da za ka karantar da ni fa qala shi yace ittaqillaha wasbir wa la tastajil shi kenan karatu ittaqillaha kan takawa أبو أمر من ka ne tantance hanahanan ننسى wasu birtun nan ka zauna juriya لا abin da zaka ولا تستعجل فكر إذا جاء واعتم الأمر من قال الحسن الإمام الحسن بيباد وانت بان الشيء في هذا الخير كله والله ولن نلفز انقلاك باء الهيري ناتكنس اتق الله واصبر ولا تستعجل شيء karatun kenan faja'a wala ya kadu yansahunna sai ya zama ya tafi baya manta waɗannan wasiyoyin guda uku da aka masa ittaqillaha wasbir wala tasta'jil inna ma hunna thalathun su fa ukun nan ne kawai fa ja ja'a ahlahu bayan ya gama neman ilimi sai ya dawo wannan wasiyar waye ya masa malamin sa ya masa malamin su ne masa wasiya da ya zo wajen malami malamin ya ce duk idan ka zo za ka tafi za ka yi gaba to ka zo ranar da za ka tafi zan maka wasiya shi ne masa wasiya da waɗannan abubuwan guda uku ita killaha wasu yir wala tastaje to shi kenan lokacin da wasa gida yayi a jaa na zala an rahilatihi lokacin da ya dawo gidansa sai ya sauka daga kan abin hawansa falamma nazala dara lokacin da ya sauka gida idza huwa bi rajulin na'imin she ga wani mutum a kwance yana bacci mutarahin anil mar'ati ya dan yi nisa haka da matarsa ga matar shi nan tana bacci shi ga wani kuma kato can a waje ɗaya amma dai ba a haɗa fita ba to in kai ne ya za ka yi kawai wani kato ka gan shi a lullube ga matar ka can misali yanzu sai a ci a kan a gado ga matarka akan gada nan nan kuma ga wani mutumi shi kuma a gefe shi ma kan gada ko a ƙasa qala ayyawa sai ce anil mar'ati فلما نزل الدار إذا هو برجل نائم متراخ عن المرأة وإذا امرأته نائمة وما تشكو مقم تتنابج قال سيشي والله ma أريد ما ما أريد ما أنتظر بهذا yace me ya kamata in yi ai bai kamata in ji in jira wannan ba kuma kamata in kashi lahira faraja ila rahilatihi sai ya tafi zuwa abin hawansa falamma arada an ya akuza shaifa lokacin da ya nufin ya zaro takobinsa a jikin abin hawansa قال سيتي اتق الله واصبر ولا tasta'jil kaga wala tasta'jil karaja a ya dawo falan ba kama ala ra'asi ya je sake tsayawa akan mutumin nan kuma yana kallon shi yana huci kala ma an ta zai bi hada shay'an shi bai kamata in jira da wani wannan ba kawai kai shi ya har ja ila rahilatihi shi ya koma ga abin hawansa falan ba arada an ya akhudha sayfa falan ba arada an ya akhudha sayfahu zakarahu da ya nufin ya sake zaro ta takobinsa ya zo ya ma wannan aika aika sai sake tunowa da wannan wasiyar da malamin nan ya masa faraja ilai shi ya dawo فلما قام على رأسه فلما قام على رأسه الرجل إيه وسبع فلما رآه وسبع عليه shi kenan kawai sai wannan mutumin sai ya miƙe a kan shi sai miki falamma ra'ahu wa wasa ilaihi lokacin da ganshi ko sai je ya kai zuwa gare shi ya je kai jikinsa wajensa fa'anaqahu sai rungume shi wa qabbalahu sannan ya subbance shi wa sa'ala ya kuma tambaye shi ya bayan tafiya ya kai قال في ce ma asabtu ba'di ne ka samu bayana qala asabtu wallahi ba'daka khairan أصبت والله بعدك أصبت والله بعدك أني مشيت الليلة أني مشيت الليلة بين السيف وبين رأسك ثلاث مرار فحزنني ما أصبت من العلم من قتلك شي كان والله بان تناسى ما الخير من يوى bayan ka na samu alkhairi mai yawa ai jiya da daddaren nan nayi gogor nayi nayi goho da mari har so uku tsakanin fa hajazani ma a min al-ilmi amma abin da na samu na ilimin nan shi ya hana nan aika da kai lahira ni an yin da na kashe kaga wala tasta'jil shi ga ilimi daga cikin fa'idojin hadisin ilimi ba yana nufin abu ne mai tari mai yawa ba wani za ka ganshi yana da tarin ilimi da yawa amma kuma abubuwansa babu tari har hido ne da wuya ka ga wani abin arziki sannan wannan yana nuna mana ashe wala tasta'jil ma'anar wala tasta'jil shine at-tu'ada an yi fil amr da abin da zaka yi tsaya kai ashe wannan mu wasu ku kaman basu gane ba ashe mutumin nan da yazo ya tarar a gefe ashe maulansa ne wannan wasiyin nasu ne da aka ce ya kula da shi shine yazo ya tarar da shi a gidan shi ke kashe shi shi da ya zata wani ne kawai ya zo gidansa ya masa shigegi abinda da hausa ake ce makwarto ko to ya zata haka ne to amma wannan ilimin da ya samu daga malamin sa yake illah wasbir wala tasta'jil to wala tasta'jil din sai ya aiki a kansa wannan yana gazzata in fashi fasiqun bi naba'in bayyana. ni yana cin addu'a domin da duk wanda zai zo ya baka labari zaka kama labarin sa to da shi a samu matsala imam bukhari ya ware wannan hadisin shi kadai asarin a cikin wannan babin shi kadai isnadin sa hasan so da kaga ya sha to kuma ya sake wani babi na biyu shi ma babu tu'adati fil umur shi kuma sai ka wasu hadisai ga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda a karatun gaba insha Allah za mu ji su Allah ya taimake mu